بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 ranar ta dace da 22 ga watan tara shekara ta 2008 ta miladiya za mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alkur'an kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi a kafin fara karatu wannan ya ce da allah malam babu laifi idan mutum yana zikirin safe a cikin masallaci da kuma kunna rediyo ya ji wa'azi ko tafsir eh to gaskiya yayi khilaful aula tunda zikiri abinda ake so mutum ya zikiri ya zikiri da harshenka da zuciyarsa ya zikiri da harshenka da zuciyarka wannan shine a'la abinda ake so idan ba zai yi da zuciyarka ba to a to kai da harshenka zuciyar ya zamanto tana wani waje amma kar ka zamanto la da zuciyar wala da harshen saboda haka idan yayi haka yayi khilaful aula ba za a ce zai iya yi ba babu laifi in yi haka eh, babu laifi in yi haka to amma ya yi filafin aula abin da shi ne sabanin abin da aka fi so abin da aka fi so zuciyarka ta haɗu wajen zikiri da zamanto da da harshenka da zuciyarka duk kake yi kake ambata sunan Allah sai ya zamanto kan cewa wannan zikirin da ka yi na zuciyarka ya sanya maka a wato a ya sa maka ƙarin imani a zuciyarka da jin da kyauta ta Allah da za ta saka kai tuba tuba na aminci tuba wato na nasiha ko kuma wani wato hali na godiya ga Allah madaukakin sarki ko na tsoro ga Allah madaukakin sarki wanda zai zo manto maka alkhairi da har abada ba zai taɓa kuce maka ba saboda haka kada mutum ya yi sake da wannan amma idan mutum ya yi ba za a ce ya yi laifin ba wallahu ta'ala a'lam wannan ya yi tambaya a kan halaccin aiki a banki wannan mun amsa wannan tambayar tun a farkon cikin goma farko eh, wato ya halatta ya yi aikin tare da wata larura in ya samu wani aikin ya bari e to mun bayyana menene larura kuma abin nan da irin halin da yanzu musulmi suke ciki duk wannan bayanin ya gabata ta iya neman bukatun da ake na wancan lokacin ka ji amsa. sannan ya halatta musulmi ya karanci bankin and finance babu laifi mutum ya karanta wannan domin ilimi ne ka sani don a shi kansa sanin ilimin bankin and finance sun zai taimake ka wajen fahimtar tsarin bankin musulunci kuma zai taimake ka wajen fahimtar kasuwancin duniya wanda daga ba idan ka zo ka san fikihun shari'a kaga sai ka zamanto yayin da za ka yi fatawa akan wata matsala ta ciniki ko matsala ta bankin duniya zai zama to ne bisa ilimi ba za ka dogara da wani ya gaya maka wanda haka ya kamata haka ya kamata malamai musamman masana fiqhu ya zama to cewa sun san waɗannan fannoni shi yasa za ka ga imamu shafi idan zai yi magana akan abin da ya danganci sha'anin in zai fatawa akan abin da ya danganci sha'anin likitanci abin zai kayatar da kai saboda ya san likitancin wancan zamani to haka ya kamata malami ya don haka babu laifin mutum ya san wannan fanni kuma ma yana da kyau ma a ce mutum ya sani amma kar sanin sa ba zai sa ka zama to kuma malami ba zai sa ka fahimci tsarin bankin musulunci ba dole sai shi ma tsarin bankin musulunci ka je ka fahimce shi wannan yana tambayar nisabin zakka na kuɗi kuma yaya za a raba ta yana nufin wato nawa za a fitar daga cikin wannan nisabin nisabin zakka shine dinari ashirin dinari ɗaya dinari ɗaya nauyinsa shine gram a abin nauyin a dinari ashirin din nan shine nauyin gram 85 gram 85 kenan to in za ka mayar da gram 85 sai ka ga kowane gram na zinare nawa ake sayar da shi a kasuwa a yau ran da ka ta hau kanka to suna nuna yadda ake sayar da yadda ake faɗan farashin gwal da ounce ɗin troy ne shi kuma ounce ɗin troy ɗin nan sai ka mai da shi zuwa wato abin da ake cewa metric unit wato shine gram da kilogram ka ga nawa zai kama sai ka fitar da gram ɗaya to yawanci wanda suke kalandar musulunci kamar ta hukumar shari'a ta jihar kano da jihar yobe ma su ma yi da kwamiti ɗin duban da kwamiti ɗin lissafin lokutan sallah na jama'atul rasulul islam duk suna fitar da nisabin zakka a lokacin da suke yin lissafi ba wai shine ainihin lissafin zakka a ran da za a fitar da zakka ba yakan canza to amma wannan zai iya baka mikiyasi wanda yake mai kusantarwa wanda a na lissafin hukumar hukumar shari'a na jihar Kano a sanar da hukumar shari'a na jihar Kano a dubu mai can da sittin da biyar dubu ɗari biyu da sittin da biyar da yan merori wannan shine misali abinda ake fitarwa zakka a tsin misali ya cika shine in kana da misali ko kana da sama da misali to abinda za ka fitar da zakka ne ka kasa dukiyar ka raba dukiyar ta ga arba'in abinda ya kama idan idan miliyan ɗaya ke da shi alal misali miliyan ɗaya ka raba ta da arba'in ya zama to dubu ashirin da biyar kenan ko to wannan ne zakkar wanda yake da miliyan dubu ashirin da biyar wanda yake da rabin miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyar wanda yake da kwata miliyan ba eh na dubu shida da ɗari bakwai na a ba ka da ka da kai da zai ba kun eh, fada <laughs> ai bai kai nisabi ba eh, bai kai nisabi ba dama abin da sa na tambaya kenan na gani wannan yana tambayar cewa gaskiya ne Allah ya gafarta wa annabi Adam alaihi salam lokacin da ya ci bishiya saboda sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Adam ya gani wai sai ya yi tawassuli da shi wai akwai hadisi da hakim ya rawaito shin haka ne akwai wannan hadisin da alhakim ya rawaito a cikin al-mustadrak amma wannan hadisin hadisi ne da'ifun jiddan hadisi da ake ce masa da'ifun jiddan shine wanda rawi ke matruk ya rawaito shi akwai daga cikin masu riwaya wanda saboda rakin wato saboda yawan kuskurensa da yake yi malaman hadisi ba sa taɓa karɓar hujja da hadisinsa kuma ba sa taɓa ƙarfafa riwayar wani da tasa riwayar kuma ba a taɓa ƙarfafa riwayarsa da riwayar wani shine wanda ake cewa ba'afuhu la yanjabir rauninsa baya baya karɓar ɗori ba za a iya ba za a iya masa dori ba shi ba zai ma riwayar wani dori ba kuma ta sa riwayar ba za a yi masa dori ba wannan shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shine ya rawaito wannan hadith din shi yasa a lokacin da al-Hakim ya rawaito hadisin ya faɗe shi bai yi shiru ba ya faɗe shi bai faɗi hukuncinsa ba na manta ko ya faɗi hukuncinsa ne shi sahihun a sahihun isnad ko kuma ko kuma shiru yayi al-hafiz zahabi a cikin talhisin mustadrak sai yake akwai abdurrahman ibn zayd ibn aslam wanda yake matruk ne ba a karban hadisi saboda hadisi saboda haka hadisi ne da'ifun jiddan bai halarta a kafa hujja da shi ba a ce wannan wannan hadisa ta afku dan haka ba daidai bane ba gaskiya bane domin hadisi wanda yake da'ifun jiddan bai halarta a dangana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya ce allah ya aiko mala'iku ga nana maryam game da haihuwar annabi isa to allah ya aiko mala'iku ko annabawa ga nana amina mahaifiyar manzon allah don ina jin malamai na bayanin yadda annabawa da mala'iku ke zuwa gunna na amina suna yi mata bishara da samun cikin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam menene ingancin wannan magana abin da ya inganta na bishara da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu da shi shine mafarki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a a na nabiya yaushe ne ka zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ad wa inna adam lamunjadalun fi qinatihi lokacin annabi adam an kwaba shi a cikin yumbunsa wato tun kafin a halici annabi adam Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ba wai kawai Allah alƙaddara dama ai Allah ya kaddaro yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz amma hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tun kafin a halicci annabi Adam an ambaci kan cewa shi annabi ne a cikin zuriyar annabi Adam shine sai yake cewa bana gaya muku ayar wannan ba yace na farko yace da'awatu abi ibrahim addu'ar babana ibrahim da yi ya ce wa rabbana wa ba'ad fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati ya ce wa bushra isa bi da albishir ɗin da annabi isa ya yi gani wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin mahaifiyata da ta gani wannan shine abin da ya zo a ingantacciyar riwaya a cikin wannan wannan ya zo daga hadithin abu umamat al-bahili da wani da abdullahi dan abbas da abu huraira da wani daga cikin sahabbai a wanda ɗanin a cikin ta'aliqat din a cikin ta'aliqat din muktasar sira wanda nayi duk na fitar da turqul da riwayoyin wannan hadisi akwai ziyada da ta zo yake cewa wa kadhalika ummahatun nabiyina na haka zalika haka ne iyayen wato iyaye mata na annabawa suke gani wannan ziyadar bata inganta ba iya ingancin riwayar shine wannan wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin mahaifiyata wanda ta gani to wata riwaya ta fassara mafarkin abinda ta gani mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ga wani haske ya fita daga jikinta aba'at lahu qusur aba'at lahu qusur shan da wannan hasken wato gida manya-manyan gidajen birnin shan suka haskaka da wannan hasken na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ishara da cewa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kankama zai tabbata a birnin a wato a ƙasar Sham kuma a nan ne har ƙarshen zamani addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba yana da ƙarfi a ƙasar Sham domin ƙarshen al'amari ma musulmi na ƙarshen zamani a ƙasar Sham za su zauna Annabi Isa zai sauko musu a garin Dimash wanda ɗaya daga cikin biranen Sham wanda daga nan ne kuma za su je za a je a kashe Masihid Dajjal wannan shi ne mafarkin da Fatima radiyallahu anha da Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gani babu wata riwaya da ta ce mala'iku sun zo sun yi mata magana ta wanda suke mana na Maryam saboda haka mu tsaya wajen falala mu tsaya a inda nasi ya fara ba mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam san mahaifiyarsa ba to amma kada mu faɗa abin da bai faɗa ba duk wanda ya faɗi wani abu ba da ilimi ba akan Allah ta wannan ya kira ma Allah ƙarya ya zamanto misali Yahudawa ya misalin Nasara Nasara su ne saboda wannan azarbabin suna ganin duk irin matsayin da Annabi Isa ya samu bai ishe shi ba sai suka ce kai Allah ne ma baki ɗaya to kada mu haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu yace la tuqruni kama kama afrat nasara Isa ibn Maryam wa qulu wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen yabo ga annabi isa ku ce bawan allah ne manzan allah ne ku ce bawan allah ne manzan allah ne ku ce haka za ku ce kamar yadda allah ya kira ku ce abdullahi wa rasulu haka muke faɗa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine gayar abin da za a faɗa na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da Allah ma ya tashi yabansa a abin da yake bai yi ma wani makhluki ba shine Isra'i da Mi'raji ke subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da yayi tafiyar dare da bawansa a cikin dare to da haka kada mu wajen falala kada mu kirkiro falala kada kuma mu yaji da kirkiro da wato hadisan ƙarya da ake faɗa na falala bai halatta ambace su ba bai halatta a riwayar su ba duk hadisin da yake na ƙarya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da yake munkari wanda aka tabbatar kuskure ne a jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alhadith hadith da'ifun jiddan bi halatta a jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhadithu da'if kuwa wanda yake ana shakkar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko bai faɗa ba amma shakkar wato taraddudi ake yi hamsin bisa ɗari hamsin bisa ɗari ba a rinja yadda janibin kuskure akan janibin daidai ba to wannan za ka iya cewa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma alhadithu sahih ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma alhadithul hasan shine wanda yake yana kusa da hadithu sahih wannan take za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da yake baka da baka da tabbas 100 bisa 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hadithi in ba al hadithu al mutawatir ba ko kuma al hadithu sahih al muhtaf bihi al qara'i shi hadisin da yake cikin sahihain ko kuma hadisin da silsilar manya-manyan malamai suka ruwaito kamar hadisin da imamu ahmad ya ruwaito daga imamu shafi'i daga imamu malik daga imamu nafi maula abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba ga ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ko shakka duk da isnadi ne guda daya amma saboda silsila jerin gwanan manya-manyan malamai silsila ta zahab ake ce mata silsilar zinariya to irin wannan hadisi shi za ta yi gaba gadi za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه ومنهم من إن تأمنه عنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل الله تعالى يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما الله بدوك تنسركي ينا بينا من حال أهل الكتاب وجن آه واتو mu'amalar دوكيا cewa akwai masu aminci akwai haɗinai masu haɗinci a cikinsu kamar yadda allah ya bayyana mana halinsu na haƙinci wajen addinin allah wajen amanar da suka ɗauka daga allah tabaraka wa ta'ala da kuma makircinsu da ɓoyewarsu na gaskiya to nan kuma sai yake mana bayani akan halinsu wajen mu'amalar yau da kullum ta dukiya Allah ya ce daga cikin ahalin kitabi akwai wanda in ka amince masa in ka ba shi amanar dukiya mai yawa shine qinta in ka ba shi amanar dukiya mai tsimbin yawa yu'addihi ilai. zai cika maka wannan amana don haka min babu aula in ka bashi dukiya kaɗan ma zai cika maka domin wanda ya cika wanda ya yi amana a cikin dukiya mai yawa in ka bashi kaɗan min babu aula ya ba da wato ya riƙe amana wa minhum daga cikinsu kuma man inta ta'amanhu bi dinari akwai wanda in ka amince masa in ka bashi amana dinari guda ɗaya la yu'addihi ilai ba zai cika maka wannan amana ba ba zai dawo maka da kuɗinka ba ba zai komo maka da kuɗinka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai idan ka tabbata miƙe a kansa ka zuci shi ka ɗaure shi ta ko'ina yadda ka san cewa ba zai wato ba yadda za a yi hana ka ba ka haƙƙinka to a wannan halin ne kawai zai iya ba ka haƙƙinka zalika bi annahum qalu dan wannan wato halin nasu na rashin amana saboda sun ce laisa alaina fil ummiyina sabilu mu babu wani tafarki babu wata hanyar kama mu da laifi a kan cin dukiyar ummi su ne larabawa wato duk wanda suke ba ahal ba yahudu ba goyim kenan ai non jews wanda ba ba yahude ba wanda ba yahude ba shine suke ce masa ummi da larabci ko kuma da yaran su ce musu goyim da turanci kuma suke ce musu gentiles wato dukiyarsu babu haƙƙi da mun ci kudin don mun ci kudinsu don kudinsu ya shigo hanyar ya shigo cikin dukiyarmu sawa'un ta fuskar amana ko ta fuskar cinikayya ko ta fuskar bashi idan muka cinye muka su ranar alkiyama Allah ba abin da zai ce mana wannan haka suka faɗa don haka suka halatta ma kansu cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba Allah ya ce wa yaquluna ala Allah al kuma suna faɗin ƙarya ga Allah suna faɗin suna faɗin ƙarya game da Allah wa hum ya'lamun alhali suna sane akan cewa ƙarya suke ma Allah wato suna cewa ai Allah ne ma ya faɗi haka saboda haka bayan sun waɗannan sun haɗa cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba cin haram kuma da halatta haram ɗin kowanne daga cikin su laifi amma wanda abin da ya fi muni shine idan ka ci haram ka san haram kake ci to ana fatan za ka tuba amma yayin da ka ci haram kana ganin cin haram din da'a ce to haka babu zancen duba saboda kana ganin abin da kake yi bin Allah kake dan haka dan me za a ce ma wa'azi ma ba zai amfani duk wanda ya zo ya ce maka ka ji tsoron Allah kar kai sai ya zama to cewa kai ba da kai yake ba tunda kai abin da kake yi tsoron Allah ne kai a wajen ka amma rashin amana ɗaya daga cikin alamun rashin addini ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace la imana liman la amanata wala dina liman la khuluqa babu imani ga wanda ba shi da amana babu addini ga wanda ba shi da kyakkyawar ɗabi'a duk wanda ba shi da amana to alama ce cewa imanin sa na ƙarya ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar arba'un man kunna fihi kana kana kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha abubuwa guda hudu ɗabi'u guda hudu duk wanda suka taru a cikinsa wannan munafiki ne tantaccen munafiki wanda ku ya zamanto akwai ɗabi'a guda ɗaya a cikinsa to yana da hali guda ɗaya na munafinci har sai ya bar wannan halin nasa hmm? har sai ya bar wannan halin nasa ya ce na farko idan haddasa kazab in yayi magana ya karya wa idan tumina khan in aka amince masa ya ha'inci wa idan ahada badar idan ya ba da alkawari sai ya warware wannan alkawarin nasa wa idan khasama fajar idan ya yi rigima to za ka same shi akan rashin gaskiya yake akan karya yake dajewa ya tambiki a ta rigima da shi bayan akan ƙarya yake kuma ya san karya yake ta musu alhali ba shi ne akan gaskiya ba wannan sifofi ne na munafiki to kaga shi yasa shi ko munafiki me yasa aka ce me yasa aka ambaci rashin amana domin rashin amana dalili ne akan rashin imani munafiki ko shine wanda yake imaninsa ba na gaskiya ba saboda haka a cikin wannan akwai zargin rashin akwai a zargin rashin amana akwai akwai amanar akwai wanda duk ba shi da amana dalili ne akan cewar wato imanin imaninsa na karya ne waɗanda suke ba da wanda suke riko da amana a cikin yahudawa riƙonsu da suke yi da amana wannan ishara ne ga cewar su ba sa cikin masu wannan sifar amma wannan ba adalci ba yana ba yana hukunta adalci su ba domin a cikin musulmi ma ana samun fasikai amma kuma ya zanto masu amana za ka samu mutum fasiki ne yana mashayi ne amma baya cin amana ko mazinaci ne amma baya cin amana saboda haka wannan ba zai wajabta masa ba zai sa masa sifar karban a ce wato sifar akan cewa a ba shi sifar adalci ba don kawai an same shi yana iya wato yana rikon amana shi sa wannan shine kuskuren waɗansu da suke cewa ai kaga abin nan wato arna wanda ba musulmi ba sai kowa amana sai ka zo ka yi a mu'amala da su za ka ga irin amana tare da su turawa mana akwai amana shi yasa suka ci gaba shi yasa mun kuma mu ci gaba ba wannan kasancewar suna da amana wannan kya hali ne kyakkyawa kuma zai sa abubuwan su tafi daidai wannan ko shakka babu domin ɗaya daga cikin abin da yake sa a samu nasarar mu'amala da mutane mutane su amince maka shine ka zamanto mai amana to amma wannan bai sanya su zamanto adalai a wajen Allah ba ko kuma su zamanto adalai da za a karɓi shaidar su ba saboda sun rasa sauran sifofi na adala wanda yake shari'ar musulunci ba kawai ta dubi janibi ɗaya ba ne wajen ba mutum sifar adala to abu na biyu da suka tara shi ne wannan mummunan sifa tasu na yi ma Allah ƙarya na halatta haram duk wanda ya halatta haram ya ma Allah ƙarya duk wanda ya haramta halal ya ma Allah ƙarya wanda yake daga cikin manya-manyan laifuffuka قل تعالى كما عند الله مدوكين سركي يكي شوى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ya faɗi daga cikin sifofin da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta shine ku faɗa abin da yake ba kwa sanin sa game da Allah wanda ya faɗi wani abu game da Allah wanda yake na ƙarya to wannan ya shiga cikin waɗanda ah, ah, Allah ya tsine musu yahudawa wanda yake ɗaya dalilin ɗaya daga cikin dalilan da ya zama to Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu kenan domin sa wato sun ce su babu laifi a gare su don sun ci dukiyar waɗanda suke ba musulmi ba a wanda wanda suke ba ba yahudawa ba na بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين muttaqin Allah ta'ala ya ce bala sai ka tsaya a nan bala ai wato sun ce babu tafarkin laifi babu hanyar da za a kama mu da laifi cin wajen cin dukiyar waɗanda ba yahuda ba Allah ya ce bala akwai hanyar laifi a ku za a kama ku al'amarin ba kamar yadda kuke faɗa ba ne bal haƙƙi yana nan a kanku duk wanda ya ci dukiyar wani ba da ta haƙƙi ba Allah zai kama shi zai karɓi ne wannan mutumin da ya ci dukiyarsa ko musulmi ne shi idan musulmi ya ci dukiyar kafiri ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi idan musulmi salihi ya ci dukiyar musulmi fasiki ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi idan musulmi ya ci dukiyar kafiri ba ma guje tintir ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi domin Allah maɗaukakin sarki ba azzalimi ba ne bai halatta ma waɗansu a ci dukiyarsu ba da haƙƙi ba inda Allah ya halatta a ci dukiyar waɗansu shine kawai wajen jihadi idan kuka ɗauki idan mutane kuka kira su zo su musulunta suka ƙi musulunta suka ci gaba da tursasa addinin ku da tursasa ku akan imani akan addinin ku to Allah ya ba ku ƙarfi ku yaƙe su yayin da ku tashi za ku yaƙe su Allah ya halatta muku dukiyoyinsu sai ku sai ku ɗauka halal ce a gare mu halal ne halal malak Allah ne halatta mu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi Allah ya sanya arziki na a karkashin inuwar mashi wato abin da ya fita yaki saboda Allah ya karba da karfi to wannan ganima ce Allah ya halatta masa ganima Allah madaukakin sarki ya halatta masa ya halatta ya halatta ma a wannan al'umma ma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da yake fada Allah ya yi masa bi ma wani annabi bai ce wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhill li ahadin qabli an halatta mun ganimar yaki ba halatta ma wani ba kafin nan kafina nan ne kadai hanyar da za a halatta dukiyar wanda yake ba musulmi ba ga musulmi amma in ba haka ba dukiyar kowa tsararra ce shi yasa wani mutum da ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas ya ce mu mukan kama a kajin ahalul kitab da kwansu da talatalansu mu kama mu ci afon babu talatalo kaji da kwai aka ce to amma an kaɗin aka ce kaji za ta yi kiyasin talatala ma a ce kajin shi ne mai yawo kuma su ne mun san yawanci za ga wanda ba musulmi ba sun fi kula da noma da kiwon talatalu. to aka ji aka tambayi dan abbas cewa waɗansu musulmi suka tambaye shi cewa suna cin irin wannan dukiyar kawai su kama suna ganin kan cewa wa'annan aikin da ba musulmi bane ba su da wani haƙƙi sai ce to ya ce kuma kun zama to ba ku da bambanci da yahudawa kamar yadda yahudawa suka ce laisa alaina fil na sabil kuma haka kuke faɗa Ya ce musu Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku wannan dukiya matsawar sun baku matsawar sun baku jizya to duk Allah ya tsare musu dukiyarsu da rayukansu bai halatta ku ci wani abu daga ciki ba wato bai halatta ku ku taba lafiyarsu ba bai halatta ku taba dukiyarsu ba wannan shine adalcin addinin musulunci shi yasa nan Allah ta'ala sai ya ce bala al'amarin ba kamar yadda Yahudawa suke faɗa bane duk wanda ya ci dukiyar wanda haƙƙi akwai hanyar akwai hanyar laifi da za a kama shi da wannan Allah zai kama shi da hujja man awfa bi ahdihi wattaqa wannan kuma wata jumla ce sabuwa man aufa bi ahadi duk wanda ya cika alkawarin Allah wattaqa ya ji tsoron Allah man bala man aufa bi ahadi wattaqa fa inna Allah bala man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yana son masu tsoron Allah wato ma'ana wanda ya wannan yana daga cikin masu takawa wannan wanda suka mai da bamirin ga Allah kenan wanda ya cika alkawarin Allah kuma ya ji tsoron Allah to Allah yana son masu tsoron Allah madaukakin sarki yana son masu takawa yana son masu wannan sifa ta takawa ba tare da wani shar'i ba in dai ka samu wannan sifa ta takawa ba sai kuma an ƙara mata da salaha ba ba sai an ce kuma ya zama to nagari ba mai takawa automatic na wato nagari ne duk wanda ya sifanci da wannan sifa a tafsiri na biyu man aufa bi ahadihi wanda ya cika sa, ai bi ahadihi hu ad-damir yaqul ila al-mufi ga shi wanda yake yin mai cika alkawarin duk wanda ya yi alkawari kuma ya tsaya ya cika da wannan alkawarin sannan ya ji tsoron Allah wajen rashin cika alkawari wato ya cika alkawarin ne saboda Allah ba don saboda abin duniya ba to fa inna Allah yuhibbul muttaqin domin cika alkawari iri biyu ne akwai wanda zai cika alkawari don saboda yana jin tsoron shari'a yana jin tsoron kan cewar an je an yi an yarjejeniya a gaban lauya saboda haka idan bai cika wannan alkawari ba za a kai shi kotu za a sai da gidansa za a sai da motarsa wataƙila a ɗaure shi to da haka yana jin tsoron wannan to wannan ya wannan tsoron shine kawai rabonsa na hana shi laifi amma wannan ba zai sa ya samu lada ba wajen Allah ba zai sa ya samu lada ba wajen Allah amma wanda ya cika alƙawarinsa ya tsare amanarsa saboda Allah shine ma'anar wattaqa ya ji tsoron Allah a wajen rashin cika alkawari a wajen rashin ha'intar amana to wannan yayi ibada fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah shi yasa yanzu kaga shi da'ul amana aiki ne na ibada amma baka da lada sai in kayi niyyar bautar Allah da wannan idan mutum ya dauko amana ya danka maka sai ka rike ta yayin da ya nemi amana sa ka je ka mayar masa kana itikadin cewa wannan abin da kai bautar Allah kake yi kana jin tsoron kada ka ci amanan nan kana jin tsoron kada ka ci amanan nan to wannan aikin ibada ne amma idan kawai kai Allah ya rika kai dama kai amintacce ne ba ka cin amana aka kawo maka amana ka ɗauka ka mayar masa ba tare da kan cewa kana tsammanin wannan aikin ibada kake yi ba to ka sauke haƙƙi ba ka da laifi amma ba ka da lada sai ka yi niyya sai ka yi niyya shi sa Allah ya ce wattaqa ya ji tsoron Allah wannan bayanin a cikin malaman usul sun yi bayanin wannan a wajen bayanin alhukumut taklifi abin nan malamin malamin mu Sheikh Aminu Shinqiti a cikin mudakkira fi usul fiqh wannan misalin bidbab ya kawo shi na wajen raddul amanat da raddul huquq ila ahliha mayar da haƙƙi ga ma'abuta haƙƙi idan mutum yayi ba tare da niyyar yin ibada ba to bai zamanto ibada ba ya zamanto aiki ne kawai wanda yake yi na al'ada aikin al'ada yana zamantowa ibada bin niyya shi yasa Allah ya ce man aufa bi ahdihi wanda ya cika alkawarinsa wattaqa ya ji tsoron Allah ma'ana ya yi mai da aikin aikin ibada da yake jin tsoron ya saba ma Allah a cikin wannan to Allah yana son sa kuma Allah zai sashi a cikin ƙungiyar mutane masu tsoron Allah na'am إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك Oh, no! ya ce innal ya yashtaruna bi ahdillahi thamanan wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗannan waɗanda suke musanya wani amfani ɗan ƙanƙani na rayuwar duniya bi ahadillahi maimakon alƙawarin Allah wa aimanihim da rantsuwar da rantsarantsan da suke yi da sunan Allah wato wannan duk wanda ya karɓi wani abu na duniya a maimakon abin da ya bari na haƙƙin Allah ya shiga cikin wannan domin ya musanya haƙƙin Allah da amfanin duniya wato Allah ga haƙƙi na Allah kan ya samu wani amfani ya bar haƙƙin Allah domin a bashi wannan ko kuma ya ci haƙƙin ya bar haƙƙin ya tozarta haƙƙin mutane domin ya samu wani amfani na duniya ko kuma ya yi rantsuwa domin ya ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba haƙƙi ba nasa bane amma ya je ya rantsuwa domin a bashi wannan abin da yake domin a bashi wannan abin da yake so to duk sun shiga cikin wannan aya wanda daga ciki akwai su yahudawa da suka ce laisa alaina fil ummiyin sabil babu wani hanyar laifi a kanmu don mun ci dukiyar waɗanda ba wanda ba ba yahudi ba wato wannan dukiyar da suka ci wannan dukiyar da suka ci a maimakon wato haƙƙin bayan Allah to sun shiga cikin wannan aya to Allah ya ce waɗanda suke wannan ɗabi'a la ula'ika waɗannan la khalaqa lahum babu rabo a gare su fil akhira a ranar lahira ai ba su da wani rabo na alkhairi a rayuwar lahira shine ba za su shiga aljanna ba ba za su samu shiga aljanna ba wala yukallimuhumullah Allah madaukakin sarki ranar alkiyama ba zai yi zance da su ba ba zai yi musu magana ba ma'ana wannan ishara ne ma'anarsa wato Allah zai yi fushi da su Allah zai yi fushi da su yanda ba za su ba za su ji ba za su ji zancen Allah na karramawa ba wala yin ah, yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama ba zai kalle su ba kallon rahama kallon rahama wanda zai musu ihsani da shi ya zamanto sun samu samun yardarsa da shiga cikin gidan karamarsa wala yin yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ba zai tsarkake su ba daga sharrin zunubai ba zai tsarkake su ba daga aibin da ke ba zai tsarkake su daga miyagun aibinsu Walahuma azabin Ali kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wato azaba mai cutar da zukata mai cutar da jikuna shine ita ce azabar kushin Allah da azabar yi musu hijabi daga Allah madaukakin sarki da azabar shiga cikin wutar jahannama nas'alullah ta'ala nas'alullah al'afiyata was salama wannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sharri wato makoman irin masu wannan mummunan al'ada amana tana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya tsallake siratu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama a gefen in aka sanya wuta a wato gada sirat gadar sirati wadda kowa sai ya bi ta kanta kafin ya shiga aljanna karkashin ta wutar jahannama kowa sai ya kutsa ya tsallake jahannama in ya tsallake ya sha in kuma bai tsallake bai fada to a kan wannan gadar akwai amana da sada zumunci babu abin da yake sanya mutane su zame su fada cikin wajen jahannama da kan surat illa rashin cika amana da rashin cika haƙƙin zumunci su yasa su su biyu dinnan za su zo a gadar surat su kama waɗanda aka umarce su su kama su wanda tozarta su wanda ya tozarta amana hmm, wanda ya tozarta amana a nan wajen ko da a wajen hisabi ya sha idan ya zo wajen hawa sirat akwai amana na nan tana jiransa in ya tozarta ta to za ka gani ko dai ya fada ciki ko kuma ta daddauje shi don Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wuce sirat mutane gurgudan aikin su akwai wanda zai wuce kamar walqiya akwai wanda zai wuce kamar tafiyar hadiri akwai wanda zai wuce kamar ingarman doki akwai wanda zai kuma zai wuce da kyar da jan jiki akwai waɗansu ƙugiyoyi wata ƙaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun taba ganin shaukus sa'adan wata irin kaya ce a kasar Najd mai girma sannan kuma mai kaifin mai kaifin gaske wanda mai wuyar idan ta kama mutum da yake a lankwashe take sai ta shiga cikin nama yace kun taba ganin kai a shaukus sa'adan to irin wannan haka ita ce akan wannan abin nan din akan gadar sirat don haka akwai wanda yake ya tsira akwai kuma wanda yake ya wuce da kyar duk an duk an tsatsa duk an wato ya nama to daga cikin abubuwan da suke yawan daga cikin abubuwan da suke halaka mutane suke jan su su zamar da su da kan za su fara cikin wutar jahannama abubuwan nan guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-amana ta wasilatul rahim amana da sada zumunta to nan Allah madaukakin sarki ya yi domin ba abin da yake sanya mutane suke wato kin cika amana ko kuma suke cin haƙoƙin mutane su warware alƙawarinsu da alƙawarin Allah ba sa ganin girman Allah illa amfani na yanzu yanzu sha yanzu gani yanzu abinda mutum yake gani zai gama wato zai samu biyan bukata na yanzu yanzu ba zai iya haƙuri ba to waɗanda suke wannan to su ne waɗanda yake imaninsu bai inganta ba domin imani shi ne zai sa kai haƙuri kai haƙuri da jin daɗin yanzu domin jin daɗin gobe kan wannan ayar ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama sun zo a kan yadda mutane suke rigima suke cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba akwai wani mutumin kinda da mutumin mautu suka zo suke rigima kan ƙasa a wata riwayar akan rijiya ce mutumin hadura maut ya ce ga ƙasata ya rasulallah ya zo ya kwace min ƙasata ya ce ta sace ya ce ta sace tana hannunsa saboda haka waye yake kai ƙara mutumin hadura maut yake kai ƙara ya kai wanda ƙasar take hannunsa yana cewa ƙasar ta sace saboda haka shi wancan shine mun da a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaka bayyana kana da shaida akan cewa ƙasar nan da take hannunsa ta kace ya ce ya rasulallah ba ni da ita ita to shi kenan laysa laka illa yaminu ba ka da komai sai dai ya zo ya rantse yaminul munkir ya rantse cewa kasan nan ba tasa ce ta waje yace ya rasulullah innahu rajulun fajir mutum ne fajiri wato baya tsoron Allah zai yi rantsuwa akan ƙarya yace laisa laka illa ba ka da komai in ba wannan ba ya haƙura ya dangana yace a ji a yi rantsuwa da suka juya za su tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ama إنه لو أكل أرضه بيمين صعب بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو معرض عنه yace amma wallahi idan ya idan dukiyar nan tasa da rantsuwa ta karya da rantsuwa wanda yake ƙarya yake yi tsakaninsa da Allah to zai haɗu da Allah Allah zai bujure masa wato Allah ba zai kalle shi a wata riwa a hadithin Abdullahi dan Mas'ud na shi kuma na Al-Ash'ab ibn Qais shi ma da suke rigima ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan ya ci in ya karɓi wannan ƙasar ba tare da haƙƙi ba da rantsuwa ta ƙarya to zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana yana fushi da shi a wata riwayar yace Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga aljanna mutumin kin da sai ya dawo yace ya rasulullah me me kace naji kai wata magana sai ya maimaita masa ya karanta masa wannan ayar innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan zuwa karshen ayar sai ce ya rasulullah na bari ƙasa ta ce amma ba zan yi rantsuwar ba na ƙyale masa ita ya haƙura bai yi rantsuwar ba in dai rigimar akan wannan ce kuma har ake min wannan narkon azabar to ko ba ni ya san na tabbas haƙƙi na ne ba zan yi ba ya fasa yin rantsuwar ya dawo masa da ƙasarsa to haka ya kamata mutum ya rinka aunawa ya gani amfanin na yanzu shine za ka yi ta gwammace azaba ta dindindin ka gwammace fushin Allah a kan ɗan abin da za ka samu na amfani na yanzu ka san me fushin Allah to wannan shine wa'azin da Allah madaukakin sarki ya yi mana zumunci abin da ake nufi da zumunci ne, wato kada ka yanke ma 'yan uwanka akallan zumunci ne saduwa ta sallama kada ka ƙaurace musu ba sai ba su shine kamar Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ya hadu da wannan wannan ya bujire wannan ya dauke kansa wannan ya dauke kansa wannan shine akallan haƙƙin zumunta akallan haƙƙin zumunta haƙƙin da Allah da Allah aka dora wa musulmi in ka hadu shi ke sallama in ya rashin lafiya ka ziyarce shi in ya mutu ka raka shi in ya atishawa ka ce a sa'a ka ce yarhamukallah in ya maka magiya ka tuka masa abin da yake yi haƙƙi na musulmi to a kan ɗan uwa ya fi ƙarfi idan ka toza ka ɗaya daga cikin wannan to shine ka zama to mai yanke zumunta duk wanda yake abin da ake nufi da ɗan uwa mun yi wannan aya a cikin karatunmu da ya wuce a wani manta a ayar da muke duk wani wanda yake da alaƙa da kai ta hanyar iyayenka sawa'un saboda ka kaga wanda kuka fito ciki ɗaya da shi ya shiga ciki wanda mahaifinka suka fito ciki ɗaya da shi ya shiga ciki wanda mahaifinka suka fito ciki ɗaya da su sun shiga ciki kai duk wani wanda yake ko da kun haɗu ne a kakanka na biyar ko na shida ko na goma sai sun shiga ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci shi ce kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba bana neman wani lada daga wajen ku illa ku illa ku kiyaye haƙƙin soyayya zumunci tsakanina da ku shine Abdullahi dan Abbas ke cewa babu wani gida a cikin gidajen Quraysh face suna da zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin banu taym banu adi banu mahzum banu umayya dukkanin su daga wanda yake makusanci sai wanda yake manisanci dukkan su akwai dangantakar zumunci dukkan suna da haƙƙin zumunci saboda haka ba wai kawai sai wanda kuke fito ba wai irin tsarin bature ba ne eh, don shi bature ko dan uwa ma wanda kuka fito ciki daya idan kuka girma kowa kawai ya kama gabansa daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa in an ci sa'a wata kila da uwar da uban kare ya ji kare ko ya fi dan uwa karen da yake ɗan gidan ba na'am وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله تعالى يا labarin wata kungiya daga cikin ahalin kitab da irin mummunan ɗabi'ar su da mummunan halin su wanda a cikin wannan aya akwai tsoratarwa ga malamai waɗanda yake a suma. in ba su ba istiqama ba za su fada cikin wannan sifar ta ahlul kitab Allah ya ce wa inna minhum daga cikin ahlul kitabi la fariqan akwai wata kungiya yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkatar da harsunan su wajen karatun littafi litahsabuhu min kitab dan ku tsammaci abin da suke karantawa yana daga cikin littafin Allah wa ma huwa min alkitab alhali ko baya cikin littafin Allah wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wannan abin da suke faɗi daga wajen Allah ne wa ma huwa min indillah alhali ko ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala Allah wa hum ya'lamun suna faɗin ƙarya game da Allah wa hum ya'lamun alhali suna sani wannan shine isa matuƙa wajen batarwa ka ɗauki littafin Allah wato suna ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana sifar su wato za su ɗauki littafin Allah suna karantawa idan suka zo wajen wani abin da yake so suke wata gaskiyar da suke so su ɓoye wadda suke so su canza ta sai su karkata harshen su ka ɗauka cewar ba abin ka ɗauka cewa ga abin da suke faɗi nan ko ba abin da ke cikin littafin bane kamar suna karanta littafin ne kamar yanda suke yi in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum sai ka ɗauka kamar sun ce assalamu ne nan ku sun ce assamu wato ai mutuwa ta tabbata a gare ku maimakon su ce assalamu sai su ce assamu ai mutuwa ta tabbata a gare ku to shine wannan ya daga cikin jinsin yadda suke karkata harshen su idan sun zo wajen sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su karkata harshen su su faɗi wata kalma mai kama wadda take ba ita ce abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba don ku ɗauka ai wannan abin da suka faɗa na ƙaryar yana cikin littafin Allah ai litahsabuhu min alkitab wato yadda suke batar da mutane suna yi ne bit ta'rid wa bit tasrih bit ta'rid a fakaice shine su karkata harshen su sai su faɗa abu da za ku ɗauka cewa ai abin da Allah ya faɗa ne bayan ko ba abin da Allah ya faɗa ba ne wato dan sai ku tsammaci haka Allah ya faɗa a cikin littafinsa bayan ko ba haka Allah ya faɗa ba wa na huwa min indillah in suka kirkiro ariyar ƙaryar kuma sai su ai wannan abin shine abin da Allah ya faɗa a cikin littafi wannan bil tasrif kenan sarahatan su fito su ce ai ga abin da Allah ya faɗa bayan ko ba haka Allah ya faɗa ba wa yaquluna ana Allah al-kadhib لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وانا نتصريح كنا نتعريف كنا ويقولون هو من عند الله سوچي دغا الله yake وما هو من عند الله الحالي ba daga Allah yake ba wato yanda ake batar da yanda malami zai iya bartar da gaskiya zai iya batar da mutane wajen rashin bayyana gaskiya ta fuska biyu ta fuskar farko shine ya canza lafazin abin da Allah ya faɗa to wannan ba zai yi ba ga alkur'ani ba zai yi wani ya canza lafazin abin da Allah ya faɗa ba sauran tafai sun yi domin su aka ce bi mastuhfiru min kitabillah su aka ɗaura ma nauyin kiyaye littafin Allah da aka suka tozarta amanar Allah ba su kiyaye littafin Allah ba a taura da linjila sai sun yi wannan su faɗa abin da ba na Allah ba su ce Allah ne ya faɗa kamar yanda ake kawo misalin malaman linjila suke kawo misalin abu yadda aka harrafa abin da ke cikin linjila magana da ta sanya suka ɗauki annabi isa suka mai da shi allah a cikin gospel in john yanda ake cewa a farko akwai kalma kuma kalmar tana wajen allah kuma kalmar ta allah ce yayin da aka zo fassara daga yaren wato a Siriyaniya zuwa greek sai aka canza tun da aka faɗan haka sai suka canza suka ce daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen allah kuma kalmar ita ce allah maimakon kalmar ta allah ce sai suka ce kalmar ita ce allah saboda haka suka ce annabi isa shine allah domin kalma shi allah ya faɗa cewa kalmar ita ce allah kuma tun da Allah ya ce annabi Isa kalmar Allah ce saboda haka annabi Isa Allah to wannan shine lafazin kansa a canza shi daga abin da Allah ya faɗa a kawo wani abu wanda yake kusa da abin da Allah ya faɗa amma ba shine lafazin abin da Allah ya faɗa ba don ku ɗauka a shi ma maganar Allah Sai sai ai ta kafa hujja to ai gashi ma Allah ga abin da ya faɗa to wannan shine ba zai yi ba ga alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwa ma alƙur'ani la ta gabansa wala ta bayansa wahayi ne daga alhakimul halim sarki wanda yake ubangiji mai hikima mai abin yabo abin mai hikima abin yabo ba zai yi a alƙur'ani wani ba duk wanda ya yi da'awar cewa an yi wani abu a cikin alƙur'ani na canza wani lafaz to wannan bil ijma ya kafirta wanda ma shakka shakkar kafircinsa shi kansa ba shi da imani ya kafirta domin ya karyata aya alƙur'ani sarahatan kuma akwai mutane suna nan yanzu suna faɗan haka wanda suka zo da wata sabon addini da wata sabuwar aƙida suke ana cewa wai ƙarya ake musu ba sa cewa an canza alkur'ani to duk wanda yake cewa ƙarya ake musu je kan tattafansu kuma ya ringa sauraron maganar su zai ji suna faɗa sun ce alkur'ani din yayin da aka zo za a rubuta shi an ƙyala waɗansu sahabbai daga cikin ahalin baiti saboda haka abubuwa waɗanda suke basa sa cikin alkur'ani aka shigar da su abubuwa da ke cikin alkur'ani aka fitar da su har ma sai su ɗauko waɗansu ribabbun riwayoyi da ke cikin waɗansu tafai wanda kuma su saboda ba su san menene littafin tafsiri ba menene manhajin littafin tafsir ba su karanta a tafsir wal mufassirun ba ko kuma ko sun karanta saboda suna ta'amuli da mutane da jahilci ne musu yawa saboda yanzu ba a san addini ba duk wanda zai zo ya magana ya rinka cewa ya rinka la'antar isra'ila ya la'anci amerika sai ka ɗauka kan cewa shi ne mai imani na gaskiya saboda haka sai su zo su ce ai gashi ma a cikin waɗansu tafan tafsiri kamar addurrul mansur na imamu suyuti gashi nan ga yadda ake ishara da cewa an canza alƙur'ani tunda a cikin durrul mansur an kawo riwaya daga abdullahi dan mas'ud cewa allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika an bi anna aliyan waliyullah wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata sai sahabbai suka shafe bi anna aliyan waliyullah imamu suyuti ya kawo wannan babu isnadi ballantana ka san menene inganci menene ba rashin inganci ba kuma hab a ce ma ya kawo ta da isnadi hab a ce ma isnadin ingantacce ne an taba inkarin mutawatir bil ahad Alkur'ani ya tabbata ya tabbata haka aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta dubu suka ji daga bakinsa dubu suka ruwaito daga wajensa dubu suka ruwaito daga wa'annan dubun nan duban dubatan mutane haka suka ruwaito daga wannan har qur'ani ya zo gare sannan dai isnadi guda daya ka ce wai Allah madaukakin sarki ga abin da ya faɗa ba abin da musulmi suke karantawa akan manajir ba a cikin sallar juma'a a cikin lokacin sallar tarawih da lokacin tafsiri da komai da komai a cikin shekara dubu da ɗari hudu sai daga baya za a samu wata ruwaya wanda yake kai kanka baka san ma menene tsarin ruwaya ba ka faɗa sai ce ah to me yasa imamu sufi ya kawo ba malamin tafsiri bane to imamu sufi da ya rubuta ya rubuta maka tafsiri cewa ya duk abin da ya faɗa a cikin tafsirin nan ka ɗauka ka karɓa malamai suna da manhaji wajen rubutu akwai wanda in yana rubutu jam'i yake ya tattara maka duk komai da komai don yana yawan malamai rubutu saboda da yawa daga cikin malamai akwai wanda yake bai taba ganin tafsirin ibn mardawai ba saboda haka zai kawo maka abin da ke cikin tafsiri saboda shi ya gani amma ya rage kuma kai basira ka kai amfani dan ka tace akwai kuma wanda yake shi ba zai yadda bai kawo maka wani abu sai ya tace kamar imamun bukhari ko yana rubuto hadisi shi ne tashi kawo hadisi sai ya ce shi ba zai kawo maka wani hadisi ba sai sahihi amma abu dawo da haka yi ko ko tirmidhi haka yi ko ibnu Maja haka yi da za ka ce da abin da ke ciki shikenan ingantacce ne wajen ibnu wajen abu dawo. a'a ya kawo maka hadisai dan ya nuna maka kan cewa akwai wadansu mutane da suke kawo waɗannan hadisai suke kafa hujja da shi to amma ga isnadi kai ka yi bincike isnadin bai inganta ba saboda ka hujja su ba ingantacciya ba ce amma bai kawo maka cewa dan kawai ya faɗa a cikin littafin ya yi da kan cewa wannan hadisin to amma kaga da da kun karanta da wanda ake man bayani sun karanta at-tafsir wal mufassirun sun san manhajin kowane malami yanda yake kawo littafin sa da ba wanda zai rubuta da wannan to amma saboda ana jahilci sai ake amfani da wannan jahilcin na mutane a zo a kawo akan cewa to ai gashi ma ai ya kamata a ce musulmi daga kaji wani kawai ya ce maka ai an faɗi wani gashi wata sura wadda yake da tana cikin alkur'ani sahabbai suka share ta wai suratul wilaya suratul wilaya tana nan tsakanin alam nashrah da wattini wa zaitun kana jin wannan kai ka san kan cewa kafirci a zuwa shafi mu lera imanin da to amma bai kamata a ce jahilci musulmi ya kai hayya zuwa ga wannan ba ko kuma su rinka jin irin waɗannan magana ana fafaɗa a cikin a cikin kafofin yada labarai kuma su ce wai wannan a yancin addini ne ba mutane su da masu su abin da su wannan duk wanda ya itigadin za a canza abinda ake ma a da linjila a ce za a yi ma alƙur'ani to wannan ya kafa alƙur'ani ba zai yi ai haka ba fuska ta farko kenan ta canza wahayi ta hanyar lafazi a canza lafazin abinda Allah bai faɗa ba a haɗe shi fuska ta biyu kuma at-tahrif shine tawili mummunan tawili in aka ce Allah ya ce tsimu sala aka ce kai ai tsimu sala wa'annan ku gama garin mutane ne suke ake ce musu a tsimu sala ai ba abinda ake nufi ba ku da sallah ba abinda ake nufi ka gane waye limamin ka, waye imam ɗinka shi ake nufi amma mutane sai suka ɗauka ai aqimu sa zai su ta sallah suna ɗaukar sun yi aiki da alqur'ani ina ba su aiki da alqur'ani ba ai wanda suka yi aiki da alqur'ani sune suka san batinin abin da Allah yake nufi abin da Allah yake nufi da aqimu salah ka san wane ne imamin ka dan ka take masa mubaya to wannan shine ɗaya daga hanya ta biyu ta ɗauke mutane daga abin da Allah ta'ala ya faɗa shi ba canza lafazi ba ne canza ma'ana ne dukkanin guda biyu din kirkiro ma Allah karya ne kuma dukkanin guda biyu yana ɗaya daga cikin abubuwan da yahudawa su aka sani da wannan da shaidar abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka malaman musulmi sai su shiga taita a abin sai su shiga taita kada su yi wannan kada su harrafa zancen Allah abinda Allah madaukakin sarki bai faɗa ba su su su faɗa shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halalun wa hada haramun taftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun kada ku faɗi da abin kada ku faɗi abinda daga abinda harsunan ku suke kawata muku suke sifanta muku ku ce wannan abun haramun ne wannan abun halal ne domin ku kirkira ma Allah ƙarya duk wanda yake kira ma Allah ƙarya ba za su rabauta ba shi yasa magabatanmu magabatanmu a immatul islam fuka ha'ul amsar irin su imamuna na malik su imamuna na shafi'i da sauransu fuka ha'ul amsar manya-manyan malaman garuruwan musulmi na madina da makka da misra da bagdad da dukkan kasashen musulmi ba sa cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne sai dai su ce abu kaza muna son abu kaza muna kin a aikata abu kaza a ba sa karfin zuciya su ce wannan abu haramun ne sai abin da suka gani nassi daga maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda zaki duka ijtihadin sai ce muna ganin abu kaza yana da kyau abu kaza muna ganin ba shi da kyau amma ba sa karfin halin su ce za su kirkira ba za su ce abu abu kaza haramun ne dan saboda tsantseni su ladabtu da abinda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da su kada su zamanto sun yi kama da malaman Yahudawa wanda tsinuwar Allah ta tabbata a kansu na'am ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لي ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وانا آية كاسوكا دومر ردي قوة اندسكي تشوادة بشكل أهل الكتاب yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ka ce musu in kun ce kuna son Allah to ku bi ni sai suka ce ai Muhammadu so yake kai mu bauta masa kamar yanda nasara suka rinka bauta ma Isa dan Maryam to shine Allah ya musu raddi yake cewa ma kana li bashar baya kasancewar ga wani mutum wato ba zai cancance shi ba ba zai wato wannan uslubin da ake ce ma lamun juhud hmm, uslubin lamun juhud wato ai ɗabi'arsa ba zai yiwu a bisa ɗabi'arsa ba a ce mutum ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi alkitab littafi wato yi masa wahayin littafi wal hukuma da hukunci shine hukunci wato shugabancin addini Wannan ruwa kuma ya ba bashi annabci Sun ya kula linnas sannan kuma ya zo ya ce ma mutane kuno ibadan ku zamanto bayi a gare ni masu bauta min min dunillahi ba Allah ba wato ba zai yiwu ba a ce Allah ya ba wa mutum ya mayar da shi annabi sannan ya zo ya ce a bauta masa ba Allah ba wato wannan ya saba ma ɗabi'ar annabawa wato kamar yadda ake lamun juhud lam ta inkari wannan uslubin lamun shi shi abin da ya saba malaman na hausa ce abin da aka kira lamun juhud lamun juhud saboda tana nafin ɗabi'a wa ma kana Allah li yuzlimahum hmm? Allah ba zai yi ya zalunce su ba wato ya saba man sifar Allah tabaraka wa ta'ala to haka zalika wannan ya saba man sifar annabin da Allah madaukakin sarki ya bashi waɗannan abubuwa mutumin da Allah ya bashi wato ilimin littafi da hukunci da annabci ba zai yi ya zo ya ku bauta min ba Allah ba saboda haka ƙarya kuke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba so yake ku bauta masa ba ba Allah ba kuma ƙarya waɗanda suke bautar annabi isa suke yi annabi isa bai ce a bauta masa ba domin ba zai yi annabin Allah ya haka ba walakin kunu rabbaniyin amma abinda annabawa suke faɗa shine kunu rabbaniyin sai su ce ku zamanto rabbaniyun wato ku zamanto malamai masu ilimi masu kuma nasiha ga bayan Allah shine ma'anar ar-rabbani shine al-ulama al-hukama an-nusaha li ibadillah malamai masu hikima masu zurfin fahimtar addini masu nasiha ga bayan Allah hmm? wanda su ne suka tara ilimin su ne suka tara sifa guda uku sifar ilimi da aiki da ilimi da koyar da ilimi hmm? waɗansu sukan ƙara sifa ta hudu shine haƙuri a kan wato koyar da ilimi ɗin domin yayin da tashi ta ce za ka yi aiki da ilimi ka koyar da shi dole sai ka lizinci haƙuri don sai ka haɗu da wautar mai wauta sai ka haɗu da tsangwamar mai tsangwama sai ka haɗu da izgilin mai izgili sai ka haɗu da komai da komai saboda haka dole su ne wanda suka tara sukofi guda uku wannan su ne arrabbani mujahid ya ce su ne masu rainon mutane da kananan ilimi kafin manyan ilimi wato masu yin hikima wajen tarbiyya ba za su ce musu lokaci ɗaya ku zo ga baki ɗaya ka zo mutane yanzu yanzu nan sun musulunta ka ce ga baki ɗaya dukkan hukuncen hukuncen addini yau sai kun koyo su kun iya kun so masu ba ka zo mutum ya musulunta bai iya karatun fatiha ba ka ce a ba shi da sallah la salatu liman lam yaqra bi fatihatil da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma da ba da haqqi illa dhalal wace kuma magana kin so bayan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baka zama to rabbani ba ka dauke su a hankali a hankali wani mutum ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zan musulunta amma da sharadi yace me sharadin ka sallah biyu kawai zai Ke sallah biyu kawai zaka Allah sallah biyar ya rubuta ce a ah, ni sallah biyu kawai zan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka musulunta za ka yi sallah biyar ka soma dai musulunta ya musulunta din kuma ya zo ya sallah biyar kamar wata mata da ko shi wata mata a kasar Tanzania akwai wani bawan Allah wani malami Allah ya ji kansa yana zuwa ya wata shida yana da'awa a kasashen a gefen kogin afirka na gabas tanzania uganda a abin nan kenya da sauransu to wata ran a tanzania ya je sai ya ga wata mace a wata mace ta zo wajen sai tana so ta musulunta amma ita babba ce a ma'aikaciyar banki ce babba kuma dole ne in za ta tafi aiki ga irin shigar da ake so ta yi ba zai yi ta sai ba za a kyale ta ta yi hijabi ba to ta musulunta in so ta rinka ci gaba da sa ta fata kada ta sa hijabi sai ce mata kada ki bar wani abu hana ki musulunta shi dai bai ce ya baki laifin ki ki saba ma Allah ba tunda in kin ce za ki musulunta dole ne mace ta tsare wannan amma ko bai ce tsare wannan ka'ida ta shari'a ta hana ki musulunta bai ce kada ki bar wani abu ya hana ki musulunta ta musulunta shekara mai zuwa da ya dawo sai zo ya same ta a cikin shiga irin ta musulunci da lullubinta da komai ta ce kaga saboda ganin yadda nake ga addini na a wajen aiki na su da kansu suka kira ni suka ce to ai ke ba musulma ba ce ce eh to ai musulunci bai zai ka wannan shiga ba ce to ai saboda za ku ce mun ba zan abin nan a a a a a a in ne wannan shiga za ku ce ba zan yi aiki a wajen ba ko ba ni da ko ba ni da ba ni da halin samun wani aikin in ba wannan ba to ai tun da mun ga addinin ki da gaske kike yi kisa duk kayan da kike so na addinin ki ringa zuwa aiki to wannan shine usulubin tarbiyya to shine abin da annabawa ke cewa kenan walakin kunu rabbani ku ulama u rabbani ne bima kuntum tuallimuna alkitab saboda koyar da littafin Allah da kuke yi wato tunda kuna koyar da mutane littafin Allah dan ku to masu wannan sifa wa bima kuntum tadrusun kuma saboda darasin littafin Allah da kuke me bambancin ta'lim da darasi koyarwa shine a gaya wa mutum darasi ku a rinka maimaitawa sake maimaitawa kullum a cikin aikin da ake yi a yi tafsiri a sauke a sake komowa a sake yi a sauke a ɗauki bukari a karanta a sauke a sake dawowa a sauke a ɗauki musulun ma a yi haka to wannan maimaitawar da ake yi yau da gobe yau da gobe shine darasi shine abin da yake ba mutane su zamanto arrasikuna fil ilmi masu tabbata a cikin ilimi to wannan shine uslubin annabawa shine manhajin annabawa Allah ya ce wala ya ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan na arbaba kuma ba za su hore ku ba annabawa duk mutanen da Allah ya ba su annabci ba za su umarce ku ku annabawa da mala'iku su zama to iyayen giji ba Allah ba ayamurukum bil kufri ba da antum muslimun shin yaya za a yi su umarce ku da kafirci bayan kun zama to musulmi su suka zo da musulunci sannan kuma su zo muku da abin da zai warware muku musulunci wato Allah wannan istifhamul inkari na inkari ne ai wato ba za su umarce ku da kafirci ba bayan kun riga kun zama to musulmi na'am wa idza qadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولا تنصرن كفرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم فأولئك هم الفاسقون wannan shine wato matuƙa akan kafa hujja ga ahalin kitab duk bayan wannan bayanin sai Allah ya kure gaba gida ɗaya ya ce su kansu annabawan ma na da Musa da Isa da sauran annabawan gaba baki daya ba su da makawa illa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta naku sai Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ku tuna ka tuna ya rasulullah yayin da Allah ya karba alkawarin annabawa baki ɗayansu. su lama ataitukum min kitabin wa hikma idan na baku littafi in na baku littafi in na baku in na baku littafi da hikima thumma ja'akum rasul sannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum mai gaskatawar da abin da ke da abin da ke tare da ku na littafi da hikima la tu'minunna bihi lallai za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lallai za ku taimake shi akan ya isar da sakon Allah qal Allah ya ce musu a aqarartum kun tabbatar da wannan wa akhaftum ala zalikum isri kuma kun riki alkawari na akan wannan qalu aqrarna Gaba ɗayan suka ce Allah mun tabbatar qala fashhadu Allah ya ce ku shaida Allah ya ce mu mala'iku da su annabawa baki ɗaya fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni kuma ina tare da ku cikin masu shaida faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya juya baya bayan wannan alkawari da tabbaci da ya ba ma Allah fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai wannan shine ke tabbatar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shine khatimul anbiya shine kuma imamul mursalin kuma wannan daraja ta tabbata a daren Isra'i sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci annabawa baki daya a baitul maqdis yayi sallah da su sannan da ya hau sama da ya hau sama Allah ya tara annabawa Allah ya tara su gabaki daya ya sake musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma sahabbansa yake ya ce wallahi law kana Musa hayyan law kana Musa baina adhhurikum lama wasi'ahu illa an yattabi'ani ce na rantse da Allah da annabi Musa yana tsakaninku ba shi da wata wata ba abin da zai ishe ba zai ishe shi wato ba shi da wani abin da yake zai halatta a gare shi illa ya biyayya a gare wannan Allah yana ba da labarin cewa ya ɗauki wannan alkawari ga dukkan annabawa mithaqan nabiyyin annabawa wannan sune wato abin nan alif da lam ta aljin idan ta shiga a cikin in ta shiga a cikin suna wanda yake in ta shiga a cikin sifa za ta istigraqin duk waɗannan waɗanda suke da wannan sifa wato dukkan wanda yake sifar annabci ta tabbata a gare shi Allah ya ɗauki wannan alƙawari daga gare shi in na ba ku littafi da hikima shine annabci sannan manzo ya zo muku yana gaskata abin da na ba ku lallai za ku yi imani da wannan manzo kuma lallai za ku taimake shi annabawa suka ce Allah mun yadda sannan Allah ya ce mutu kun tabbatar da wannan alkawari kuma kun kun tabbatar da wannan kuma kun dauki alkawari da ni akan wannan suka dauki alkawari a haka sannan Allah madaukakin sarki ya ba su annabci abin da yake nunawa waɗansu malamai sun ce wannan yana nuna kan cewa dukkan annabi idan annabi idan wani annabi ya zo daga ba dukkan annabi idan wani annabi ya zo bayan ya zo kamar yadda annabi ya haya yana yana nan a annabi sai Allah ya turo annabi Isa to Allah ya ɗauki alƙawari daga wajensa cewa zai yi imani da annabin da ya zo daga baya waɗansu malamai kuma suka ce a wannan nassi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa akan cewa dukkan wani annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a zamaninsa to shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafa shari'arsa shi yasa ne bil ijma annabi isa zai sauka a ƙarshen zamani amma da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aiki zai aiki da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita ce shari'a da take shafewa babu shari'a da take shafe ta to saboda haka idan su kansu annabawan bani isra'il ba su da wata hujja a wajen Allah yayin da suka haɗu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa su biyayya su illa su imani kuma su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam su taimaki shari'arsa to fa ma luka waɗanda suke da'awar biyayya gare su su ne min babu aula don haka duk wanda ya ki bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki karfafa shari'a ya ki bin shari'arsa ya taimake ta yana da awar biyayya ga wani daga cikin annabawa to wannan biyayyarsa ga wannan annabi ƙarya ce biyayyarsa ba ta gaskiya ba ce kuma hakikatan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma ba nasa annabin ya kafirce ma saboda su kansu annabawa musamman da wannan hadithin wanda umar radiyallahu anhu ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wani yana nan a cikin hadithi ne ingantacce na cikin musnad abi ya'la a afwan hadithin abu umama talbahi ne a cikin musnad abi ya'la cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi musa yana tsakanin ku a wata riwayar an ce har da annabi isa da suna tsakanin ku ba abinda zai yalwace su illa biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin wannan aya ta tabbatar mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatimul anbiya shine cikamakin annabawa fa kullul anbiya alaihi musallatu wassalam law adrakuhu law wajaba alaihim al-iman bihi wattiba'uhu wa nusratuhu dukkan annabawa da sun riske shi da ya wajaba a gare su su imani da shi su biyayya a gare shi su taimake shi wa kana huwa imamahum wa muqaddimahum wa matbu'ahum shine limamin su shine kuma jagaban su shine abin koyi da su shine abin koyin su fa hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai girma min a'zami dalail ala ului martabatihi wa jalalati qudrati wa qadrihi wannan ayar tana daga cikin dalilai mafi girma akan akan girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman darajarsa wa annahu afdalul anbiya kuma shine fiyayyen annabawa wa sayyiduhum shine shugaban annabawa baki daya لما قررهم تعالى لما قررهم لما قررهم الله تعالى قالوا saboda abin da Allah ya tabbatar da su suka ce sun tabbatar da sun tabbata sun tabbata a kansa ay qabilna ma amartana bi mun bi mun karba abin da ka umarce mu da shi ala ra'si wal ayn mun karba ba ma musu Allah ta'ala ya ce fashhadu to ku shaida akan kawukanku kuma ku shaida akan al'umominku da wannan wa ana ma'akum min ash-shahidin ni kuma na tare da ku a cikin masu shaida fa man tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya baya bayan wannan alkawari tabbatacce da ya da samu shaida daga Allah da kuma ya samu shaida daga manzannin Allah fa ulaika humul fasiqun to waɗannan sune fasikai fa ala hada dan haka duk kullu man idda'a annahu min atba'il anbiya duk wanda yake da'awar biyayya ga annabawa kal yahudu wan nasara kamar yahudawa da nasara wa man tabi'ahum da wanda ya bi da wanda ya bi su faqad tawallaw an hadha al-mithaq al-ghalid sun juya baya ga barin wannan tabbataccen alƙawari wastahaqqu al-fisq sun cancanci fasikanci al-mujib lil khulud fi an-nar wanda yake tabbatar musu da dawama a cikin wutar jahannama illa yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kiyashe mu da zamantowa kamar su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu